Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma Alfa Radio da ke kuma a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu haro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci ta Hafsat Bello ɗan mai sauraci daga birnin Washington DC tare da Safinatu ta da dangi muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji martanin da fadar gwamnatin Najeriya ta mayar kan maganar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya faɗa akan matasa. To a zahirin gaskiya wannan kalamai na shugaban kasa ba a musu kyakkyawar fahimta ba. Domin shi shugaban Muhammadu Buhari magana yake a matsayinsa na kaka a matsayinsa na uba. sannan za ku ji matakin da gwamnatin kasar ghana ta ɗauka kan masu ajiye bindiga a gida biyo bayan harbin da wani ƙaramin yaro ya yi wa ɗan uwan shi har ya sanadiyar mutuwar shi daga nan kuma za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. To jama'a barkanmu da yini ga cikakkun labaran. Shugaba Donald Trump na Amurka ya zargi tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifukan Amurka ta FBI James Comey da gurɓata ma tsohon babban mai bada shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn rayuwa. Sannan yana amfani da shi wajen cin riba ta hanyar sai da sabon littafin da shi Comey ɗin ya rubuta. Trump a shafinsa na Twitter ya caccaki komi bayan fitowar bayanan da komin ya rubuta sakamakon tarurruka da dama da suka yi da shugaban a shekarar da ta gabata. rayuwar janar michael flynn za ta gurɓata gaba ɗaya a sanadin bayani da yin karya da james comey zai fitar ya kuma samu kuɗi masu yawa ta hanyar buga wani littafin wofi da bai kamata tun farko a rubuta shi ba wannan shine hakikanin yadda ake son amurka ta kasance ba na zaton haka wani ɗalibi ɗan jihar florida da ke kudu maso gabashin amurka ya harbi wani ɗan ajinsu inda ya raunata shi a yau ranar da dubatan dalibai a duk faɗin amurka suka fito daga azuzuwansu domin juyayin ranar kisan gillar da ya faru a wata makarantar gaba da sakandare kusan shekaru ashirin da suka gabata harbin da aka yi yau juma'a ya faru ne a forest high school da ke garin okali na jihar florida kuma ofishin 'yan sandan yankin sun ce wanda ya yi harbin yana nan tsare ɗaliban makarantar gaba da secondary majori Stormer douglas da ke parkland inda wani ɗalibi ya kashe ɗalibai da malamai 17 a ran 14 ga watan fabrairun wannan shekarar ne suka shirya tattakin labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka a ƙasar kamaru ba abin mamaki ba ne a ga bayanan sirri na gwamnati a kafafen sada zumunta amma duk da haka mutane sun yi al'ajabin ganin jawaban da shugaba paul biya zai yi ma ƙasa sun fito tun kafin ya karanta su Aƙalla jami'o'in gwamnati sha shida na tsare a tun farkon shekarar nan a dalilin hakan a watan maris wani bayanin sirri na shugaban ƙasar ya yi ta yawo a kafafen sada zumunta na cameroon inda a ciki ake umartar jami'an tsaro su takaita zirga-zirga kusan manyan jami'ai sha biyu wanda ake zargi da mundahana da kuɗin ƙasar. yanzu haka wasu 'yan sanda uku suna tsare suna jiran a gurfanar da su a gaban shari'a dangane da maganar fitar da bayanan Ƙungiyoyin rajin kare bil'adama sun jima suna sukar lamarin hukumomin ƙasar ta kamaru da wasu gwamnatocin afirka akan rashin adalcinsu na ƙin bayyana ma jama'a wainar da suke toyawa shugaban koriya ta gudu mun in ya ce babu waɗansu sharuɗa da koriya ta arewa ta gindaya akan taron koli da za su yi da shugaba donald trump game da hana amfani da makaman nukiliya daga yankunan ruwan koriya mun ya gaya wa manyan masu kamfanoni a seoul jiya ranar alhamis cewa ba su waɗansu sharuɗa da ƙasar amurka ba za ta amince da su ba kamar janyewar dakarun amurka daga koriya ta kudu ya ce su duk abin da suke magana a kai shi ne kawo ƙarshen tsare-tsare masu gauni a kan koriya ta arewa da kuma tabbacin samun tsaro ya ce tilas ne a ci gaba da tattaunawa tsakanin koriya ta kudu da koriya ta arewa bayan taron da za a gudanar rana 27 da taron koriya ta arewa da kasar amurka tare da shugaban koriya ta arewa kim jong-un wanda har yanzu ba a sa rana ba kasashen koriyan biyu dai sun buɗe hanyar tattaunawar a duk lokacin da bukata ta tashi tsakanin shugabannin nasu yau juma'a mako ɗaya kafin taro tsakanin kim da mun a yankin da aka haramta gudanar da aikin soja jami'an ma'aikatar tsaron amurka sun ce babu wani abin da ya nuna cewa dakarun siriya sun yi shirin kaddamar da wani harin makami masu guba bayan harin makamai masu linzami da kasashen amurka faransa da birtaniya suka kaddamar a makon da ya gabata amma jami'an amurka sun ce washington da ƙawayenta suna ci gaba da sa ido sosai Safina ta sada so dangi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara da Najeriya inda fadar gwamnatin tarayya ta ce an yi wa kalaman shugaba Muhammadu Buhari mummunar fahimta. Umar Faruk Musa gare ka. ga dukkan alamu jawabin da shugaba muhammadu buhari ya yi a kasar ingila a lokacin da yake tsokaci dangane da matsalolin da ƙasar najeriya da matasa ke fuskanta inda ya ce akwai matasa da dama da ke zaman kashe wando kuma suna jira sai an samo kuɗi domin a basu ya ci gaba da kawo cece kuce a cikin najeriya musamman bangaren matasa waɗanda ke ganin cewa jawabin na shugaban ƙasa tamkar batanci ne a gare su duk da irin ɗimbin goyon bayan da suka bace a lokacin da yana kamfe na neman shugaban kasa na Najeriya. Ko da ke gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar da sanarwa inda take juyayi akan mummunan fahimtar da matasan suka yi wa jawabi na shugaban kasa. Ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin goyon bayan shugaba Muhammadu Buhari a inuwar jam'iyyar APC da kuma ɓangaren matasa Abdulhamid abdullahi dan kyarko ya bayyana mu a fire da ne da shi cewa sukan wannan jawabi da shugaban yayi bai musu daɗi ba ba daidai ba ne a matsayin shugaban ƙasa muhammadu buhari duk da ni ina goyon bayan sani dan apc ne amma ina ganin ba daidai ba ne ba don kuma saboda ni matashi ne kuma ina kokari na ina duk yadda zan yi na taimaka wa kaina na taimakawa wa yan uwana da sauran jama'a amma ya zamanto batanci ga yan Najeriya musamman matasa saboda su ne suka bashi gudunmawa su ne suka suka shi kuma su ne waɗanda suke tsayawa yau in zai je airport zai tafiya ko kuma zai je wani jiha zo su bar ayyukansu mai keke na ba za a kira shi a ce Eh, malalaci ba mara aikin yi wa san taksi ba za a ce mata malalaci ba dan dako kowa da abin da Allah ya bashi amma gaskiya wannan abu ne da bai yi daɗi ba saboda ni a matsayina na matashi ina son ni ma na zama shugaba wata rana ba don ko ba saboda a'a shi ma abin da ya sa muka zaɓe shi saboda kokarin da muka samu yayi a lokacin da yake mulkin soja kuma muka ga ya damu da haƙƙin talakawa da sauransu amma kuma yau ya kira talakawa ya kira matasa akan malalata akan su suna son su kwanta ne a ba su abu a gaskiya wannan bayani da ya yi gaskiya da yi daɗi ba saboda a yanzu hakan nan ma na amsa waya kusan uku ko hudu na zagi akan cewa a gurin kungiyar guragu na Najeriya da suke cewa akan cewa ya kira su malalata marasa abin yi wannan abu ne da bai yi daɗi ba kuma bana tare da wannan bayani na shi. To amma Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya mayar da martani inda yake juyayin cewar an yi wa jawabin na shugaba Muhammadu Buhari mummunar fahimta. To a zahirin gaskiya wannan kalamai na shugaban kasa ba a musu kyakkyawar fahimta ba. Domin shi shugaban Muhammadu Buhari magana yake a matsayinsa na kaka a matsayinsa na uba yau ko mai saurare ke da 'ya'yansa jikoki yau idan aka ce kullum ka zauna yabo kake kana musu kirari kana cewa abin da suke yi daidai to sai sai lagos ya kwanta ba za su zabura su abin ana ganin manufarsa shine ba wai an rena wa matasan 'yan Najeriya ba 'yan Najeriya da yawa sun yi fice ba wai a nan kasar cikin gida ba har a kasashen waje harkar wasanni harkar fasaha harkar ilimi harkar kasuwanci da neman abin duniya amma idan har aka ce an gamsu abu ya isa haka to babu wani abu da zai karfafa musu gwiwa ko da zai sa su zabura dole sai ana yi ana dan kwankwasa ana nuna cewa a'a abin nan da ake yi bai gamsar ba to amma wasu matasan suna ta cewar ai shi ne in ma ba sa aiki da bai sama musu da aiki ba in ma rashin ilimi ne shi ne bai samu musu gurabe na magana ilimi ba akwai wani abu da gwamnatin ta yi wanda ka ga cewa ya zama kamar amsa ga matasa masu irin wannan tunanin ai yanzu magana da ake yi kan san cewa ba taɓa yin gwamnati tun da aka karɓi yancin kai ba taɓa gwamnati da ta kafa wato wani eh, eh, shiri na kula da lafiyar da jin daɗin jama'a ban da wani gwamnati da su ba na nufin social security wanda turai ya ko baka aikin komai sati sati za a ɗauki cek a baka don ka ci abinci ka samu wurin kwana a cikin tsare-tsaren da aka kawo na kyautata jin daɗin al'umma ai akwai irin na ɗaukan masu matasa waɗanda suka kammala karatu ana ba su aikin koyarwa aikin noma da ko aikin tsaftace-tsaftace na gari yan fawa ɗin nan zuwa yanzu mutum mutum dubu ɗari biyu suna nan suna cin wuyar abin nan daga dukkan sassa na Najeriya. Sannan masu digiri nan akwai dubu ɗari uku su ma da yake an gama tace su ana gina an gama harkar kasafin kuɗin nan su ma za a ɗora su akan albashi da za a rika ba su akan wannan wata. To da kuma kafofi da yawa da aka buɗe na basu suka yawanci ƙananan kuɗaɗe ne wasu su madaidaita wasu kuma masu yawa ya dogara ga irin tsari ko shiri da ka zo wa gwamnati da shi abubuwan nan ana ta yin su don a samar da abin yi ga matasa. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da na yi da shi a Abuja. Ba a dai san ƙarshen cece kucen da wannan jawabin zai ci gaba da kawa a cikin Najeriya ba akalla 'yan siyasa a yanzu sun laɓe ga wannan bayanin su nemi shugaba Muhammadu Buhari kaukosan suka. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Umar Faruk Musa. A kasar Ghana kuma an yi kasheri na musamman ga masu ajiye bindiga saboda kaucewa ɓacin rana. Wakilin murya Amurka a Kira Ridwanullah Abbas ya aiko mana da ƙarin bayani. An dai aza wannan abin tashin hankali da ya faru a ranar Alhamis a matsayin sakaci wurin iyaye. Don haka daraktan zattarwa na makarantar mulki da kuma tsaro David Abi ya yi kira da kakkausan lafazi ga iyayen yara da ke mallakan bindiga su ɓoye su da kyau in kuma ba amfani da su suke ba su fitar da albarusan a cikinsu don kiyaye abkuwar bala'i irin wannan ya kara da cewa yana mai kashedi. Everybody to register his gun. ya kamata kowa ya yi rajistar bindigansa na gida ne ko a ko ina ne aka sayo su kana buƙatar ka rajista bindigan naka wurin 'yan sandan gana, ta haka za a iya samun labarin duk bindiga da mutane ke mallaka yadda duk wani abu da zai abu za a iya gane wadda ke da bindigar da aka yi amfani da shi don haka ina himmanta duk ɗiyan ghana masu bindiga su rajista bindigan su na kuma nemi jin kuma ne ra'ayin jama'a kan wannan. Ni ne Isa mai rago Jibril daga birnin Accra ni da abin da na gani game da wannan wato kwararre kan fuskan wato sarrafa makamai lalle maganarsa ya zo wato shawara ne kyau al'umma baki daya saboda mai da albarushi cikin bindiga yakan kawo tsotsayi da kuma kisar gilla idan mutum ya yi nufin yin haka akan haka gwamnati ta mata ta kiyaye a kawo doka wanda zai tabbatar da sarrafa bindigogi da kuma kyakkyawan amfani da bindiga idan hakan ya kama. Ni ce Hajiya Halima, in don ni kare ni bai kamata a keep waɗannan abubuwa open ba, ya fi dai a boye. Kuma all the time ya dai zama ta dai ne mutum saboda self defense in ba haka na ba ni da ban gan use of bindiga ma ka ajiye dakin ka ko kusa da ke. Amma dai yanda yanzu garin ya zama da yanda abubuwa ke tafiyarsa mutum kana da bindiga ya yi amma dai ya fi ka rajista bindigan nan kuma ka boye kaka aje shi fili yara su gani kaka ma bar su san inda ma kake sa bindiga saboda lamarin yara na da wuya ina na sale sha'ayi a nan gaskiya na yi ra'ayi da tsari kari bisa saboda ainihin kamar da yake ba bisa ka'ida ba suka shigo kuma suke hannun kawai yana da tsoratarwa ga gaske kuma ko ga irin labaran da muke samu a cikin eh, sati ɗaya kenan samu wanda yake sun ɗau bindiga imma a cikin ganganci sun harbe wani akwai wanda yau ɗin na karanta labari ya harbe mahaifin? kuma a bindiga ce aka ajiye cikin ganganci ya haro matashi ya ɗauka ya harbi da kwaransa shi kuma da lalai wayan abubuwa ababa ne da yake gaskiya suna da tsoratarwar gaske da in har wannan ya ɗauka a ga an yi an magance wannan matsala a tun na jin hanya ce da yake za na rayu. Ridwan Allah Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To madalla ga kuma shiri na gaba. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Mun sami kira daga Jos. Salamu alaikum. Wa salam. Awa oh, wake magana daga Jos. Sannu da kokari. Yawwa sannu. Kuna magana da baban gida Abu Nusaiba daga cikin garin Jos ta Arewa yan doya. To baban gida me ke tafa da kai? To ni ra'ayina akan kalaman da shugaban kasa ya yi wasu suke ta cece ku ce a kai. Eh. Ni a ra'ayina in dai mutum ba ci ma zaune ba ne. Mm. Kalaman shugaban kasa bai kamata ya bata mai rai ba tunda yana da abin yi. kuma wannan abu bai kai yadda za a yi ta cece ku ce a kai ba da fatan matasa 'yan uwana za su tashi su zage su nemi na kansu don ciyar da kasanmu gaba to mun gode babban nasari ba mhm. bara kuma mu koma jihar oyo salamu alaikum wa alaikum salam wa ke magana daga ibadan ok kuna magana da rabiu baya daga saba ibadan jihar oyon najeriya to malam rabiu menene ra'ayinka a to gaskiya na ji bayanin da mai girma shugaban kasa ahmadu buhari a london ko mm. kuma in ce a ingila to a gaskiya bi ta lillahi ya yi tuntuɓen harshe saboda abin da ya sa ainihin matasan najeriya sai suka tsaye suka mm. wasu suka mutu wasu suka kaskare wasu kuma Allah ya raya su mm. suka yi da suka tabbatar da cewa an samu canji a karkashin jam'iyyar APC wanda yake kuma a yanzu ilo wannan matasan da suka tsaya suka mm. jajirce aka zaɓe to kuskure ne ko kuma ice kuskuren magana ne ya yi ko kuma ice tuntuɓen harshe ya sa ya yi eh. har ta kai ga wannan kalamai nasu ya fita to saboda haka nake neman matasa gaba ɗayan da muhimma. mai girma shugaban kasa alfarma babu mahalukin da yake ya yi kuskure kuma mai yiwuwa ko ba a fahimci ainihin abin da yake nufi ba. To mun gode kwarai da gaske bari mu koma jihar Kwara. Salamu alaikum. Eh, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wake magana daga Kwara. To kuna tare da Bello Alhaji Garba Dina mai bula da kayan wuta kala-kala na sifar kwara daga kwara a nigeria. To me ke tafa da kai? kira musamman ma ga gwamnatin jihar Sokoto a ƙarƙashin mm. jagoranci Aminu Waziri tambal da kuma mm. kwamishinan wuta na jihar da kuma hukumar ba da wutar lantarki ta mm. jihar Sokoto da ta taimaka musamman ma a garin mu na Dinawa. da kuma sauran ƙananan hukumomi na gabacin Sokoto wanda ya hada da Gwaranyo da Isa da Wurno da Raba da Sabon Birni. Mm. yanzu haka muna fuskantar matsalar wutar lantarki sai a kwashe kusan kwanaki uku babu wuta babu alamata kuma duk kasuwancin da ya shahi wutar lantarki dukkan abubuwan sun taɓarɓare saboda rashin wutar da ba mu samu wani zaka ga an kawo wuta ba ta wuce awa ɗaya ba a ɗoke kuma a yi kwana uku babu ta da hakan ya kamata da Allah a taimaka mana ana kawo mana wuta isassa kuma cikin lokaci domin mu samu mu ci gaba da kasuwancin da ya shahi wutar To mun gode kwarai da gaske da fatan wanda kake faɗa domin su sun ji kuma za su ɗauki mataki bari mu koma jihar Kaduna. Salamu alaikum. Hajji Hafsa. Hajji Hafsa barka da dare. Yawa barka ka dai Murtala. Kwance barka da yamma to sunana Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To me ke tafe da kai Murtala? To a gurguje Hajji Hafsa abin da ke tafe da ni abubuwa biyu ne. Na mhm. farko muna bai wa ita fada shugaban kasa shawara gaskiya mai rubuta ma shugaban kasa speech ya kamata a gaggauta sallaman shi saboda wannan kalma da ya rubuta mai ya fara tasiri a harkar siyasar shi sannan kuma sai abin da ya faru majalisar dattawa na daukan sanda eh. to kaga muna aka yanu ya zama musu cewa fa mu ma sun san kenan ba mu da tsaro su ma ga rashin tsaron har ya fara kaiwa gare su za a tsallaka gyargyar har a ɗauki sanda ya kamata duk sanda za a kawo su wani kudiri na ibon jami'an tsaro su eh. gaggauta sa hannu ba sai sun bata lokaci ba duk sai mu taru mu samu tsaro da talakawa da su da fatan za ku tashi lafiya to mun gode sosai murtala bara mu koma kuma jihar bauchi salamu alaikum alaikum assalam wake magana daga bauchi sashen hausa na da amurka kuna magana da sama'ila isfa kasan ma da karamar hukumar gambo to muna jin ka sama'ila to alhamdulillah yau maudu'in da nake son yi bayani akai akan magana da shugaba Muhammadu Buhari ne ya fada a kasar Ingila. Eh. Mu dai abin da ya fada zahiri a dan adam ne kuma dole ya kuskure amma mu mm. wannan mu muka zaɓi Buhari zahirin gaskiya ra'ayi na ni Buhari bai mun kuskure akan wannan magana ba. To. Domin abin da shugaba Muhammadu Buhari ya fada gaskiya dan Najeriya dukiyarsa ya mutu. kowa yana bukatar gici a banza ya faɗa wannan shawari ya bada kowa ya tashi ya nema na kansa ba laifi ba ne Allah ba ce tashin taimake ka to ma da ƙara jan hankali yawwa mun gode bari mu tsallaka jihar nasarawa salamu alaikum wa alaikum salam wa ke magana daga nasarawa kuna da magana da muhammad musa daga nasarawa amma ni asali na dan jos ne to muna jin ka me ke tafa da kai to abin da zan faɗa ra'ayina game da shugaban ƙasa kuma uban 'yan najeriya muhammadu buhari ni a waje Eh. ina ganin bai faɗi wani abu da zai tada hankali ba. To. In dai mutum ya san shi ba shi ma zaune ba ne, to mm. ban ga abin damuwa a nan ba. To. Kuma idan mutum yana musu ya je ba gobe a asabar ba jibi lahadi. Mm. To a je gidajen 'yan siyasa ku je ku ga yadda samari matasa suke dandazo sun zo karɓan kuɗi. To. ba za su zo neman cewa a gyara makaranta ko asibiti ko titi ko wani abu ba sai dai mutum ya ce ban da kudin asibiti eh, ko kudin makarantar yara na ko rijiya ko kuma ina bukatar wani kudin eh, haya to amma sai ka samu mutum nawa mun ga me ya faru a jos To mun gode Muhammad Musa da bayyana ra'ayinka da kai da fatan kuma za a ci gaba da kiran mu a duk lokacin da muka buɗe layin wayar mu a bayyana ra'ayi. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 4 da minti 52 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni. Wasanni a takaice. gasar kakaan elite one na wannan shekarar kungiyar kwallon kafa ta cotton de garwace take da matsayi na farko da maki 24 sai club din ums anda ta zamanto ta biyu ita kuma da maki 24 ita ma club din fubu ta garin baham ita ma ta zamanto ta uku da maki 24 sai kula club din da tauraro suke dishewa a fagen don kasar jamhuriyar kamaru ta goma sha shida ita ce kulab din stade renat wata ke da maki goma sha uku sai ta goma sha bakwai ita kuma kulab din dragon ce ta birnin yawunde da maki goma sha ɗaya sai kulab din igi royal an da take da mazauni goma sha takwas da maki goma kacal hukuman kwallon kafa ta kasar jamhuriyar kamaru tana samun takun saka an da har yanzu haka an gada samun wanda zai jagoranci hukuman kwallon kafa ta kasar ta kamaru finkaput wanda ne ya sa na tambayi Coach Umaru ya yi min fashin baki kan yanda al'amuran suke gudana. Eh, sha'anin zancen kwallon kafar kamaru abin yana da ba da mamaki da gaske. idan ka duba ka gani sai ka ga cewa eh, eh, babban eh, mai koyarwa shine owona professor owona shekara biyu ya yi da wata biyu yana neman ya gyara yadda kwallon kafan kamar za su za tafiyar ya gyara har aka zo aka kai wani wajen daga baya aka zo aka rusa duk abin da yi yanzu aka sa wani shine mai shi kuma hafi yanzu ya zo an ba shi wata shida a cikin wata shida yace bai gama aiki ba yanzu an kara masa kuma wata shida kaga yanzu in ba an yi zaɓe ba an ce an ya gama aiki sannan ya a yi zaɓe a zaɓi chairman wanda zai tafiyar da kwallon kafan kamaru to har yanzu ba samu ba shi wannan yana nan da wuce da yana nan ne wai shi yana aiki ana nema ana gyara me ake gyarawa shekara wajen uku yau ai abun malam ya ba wa kowa mamaki sai dai sha'anin zancen kwallon kafa sai abin da Allah ya kawai Kudin da ike nan a tare ne suke suke samun daman su shiga ciki su cinye ba shi kenan ba ba wani wani abun da ya saura kuɗi kawai suke cinyewa Muhammad Awal Garba muryar Amurka da ƙasar Kamaru Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A taron kolin farko na kasashen nahiyar Amurka kasashe da ke kungiyar sun amince za su haɗa hannu su yi aiki tare domin bunƙasa harkokin dimokuraɗiyya da ma'aikatu da kuma harkokin tsaro a wannan yankin. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence wanda ya yi magana a taron ya ce Amurka tana fahariyar goyon bayan kasashen nahiyar Amurka da ke da 'yancin su cimma manufofinsu. Yankin na yammacin in ji mataimakin shugaban Amurkan an kafa shi ne da nufin ganin ya kasance yanki mai cin gashin kansa kamar yadda tsarin kungiyar kasashen yankin Amurka ya ayyana. Babban burin Amurka na tarihin shine samar da ƙasa mai cin gashin kanta. Kamar al'ummar ƙasarku, in ji mataimakin shugaba Pence, Amurkawa ma suna neman makoma da ke samar da dama da wadata. Shi yasa Amurka muka yi amfani da ɗimbin albarkatun ƙasarmu. Kuma kwanan nan shugaba Trump ya sa hannu a garan bawul ɗin tattalin arzikin ƙasar. Har ila yau Amurka tana sha'awar ci gaba da hurɗar harkokin cinikayya da za a yi wa kowa adalci. A yayin da harkokin kasuwanci da Amurka ke gudana a ƙasashen na yammacin ƙasar suka ninka har sau uku da wanda ke gudanar a China. har yanzu akwai gagarumar damar kulla hudar cinikayya mai karfi kuma mai daidaituwa a yankin baki daya amurka ta riga ta dauki matakin cimma wata sababbin yarjejeniyoyi da kuma ƙara inganta yarjejeniyoyin da ke ƙasa amurka tana aiki kafada da kafada da mexico da canada domin inganta yarjejeniyar kasuwanci da ƙasashen arewacin amurka muna da ƙwarin gwiwar cewa muna dab da cimma nasara kuma za mu tabbatar da cewa har mu ta cima ruwa a dukkan kasashenmu a cewar mataimakin shugaban kasa Pence. Bayan harkokin kasuwanci, Amurka za ta ci gaba da koyar da aƙidarta ta kasuwanci a duka yankin. Ta wajen amfani da wani sabon shirin da ake kira da 2X Women Initiative, Amurka za ta zuba jarin dala dubu ɗari da hamsin domin tallafa wa mata masu sana'o'i a duk faɗin ƙasashen kudancin Amurka. Dukkan waɗannan matakai a cewar mataimakin shugaban ƙasa Amurka Pence za su inganta ci gaban ɗaukacin mutanen Amurka da kuma dukkan yankin. Wannan shi ne sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To madalla kafin mu kammala shirin ga labarai amma wannan karin a takaice. Shugaban Shugaba Donald Trump na Amurka ya zargi tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifukan Amurka ta FBI James Comey da gurɓata ma shugaban babban mai bada shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn rayuwa. Sannan yana amfani da shi wajen cin riba ta hanyar sai da sabon littafin da shi Comey din ya rubuta. Trump a shafinsa na Twitter ya caccaki Comey bayan fitowar bayanan da Comey ya rubuta sakamakon tarurruka da dama da suka yi da shugaban a shekarar da ta gabata. Wani ɗalibi ɗan jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka ya harbi wani ɗan ajinsu inda ya raunata tashi a yau. Ranar da dubatar ɗalibai a duk faɗin Amurka suka fita daga azuzuwansu domin juyayin ranar kisan gillar da ya faru a wata makarantar gaba da sakandare kusan shekaru ashirin da suka gabata. Harbin da aka yau Juma'a ya faru ne a Forest High School da ke garin Ocala na jihar Florida, kuma ofishin 'yan sandan yankin sun ce wanda ya yi harbin yana tsare. Ɗaliban makarantar gaba da sakandaren Majori stormer Douglas da ke Parkland, inda wani ɗalibi ya kashe ɗalibai da malamai sha bakwai, a ran hudu ga watan Fabrairun wannan shekarar ne suka shirya tattakin. A ƙasar Kamaru ba abin mamaki ba ne Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safinatu Sodangi da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni da injiniyan Musulaiman Altarwali ni Hafsat Bello dan mai so rike cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya.